sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai mayar da hankali kan kalubalen da al'ummomin yankunan karkara ke fuskanta a Najeriya musamman a fannonin da suka shafi kiwon lafiya inda a jihar Adamawa al'amarin ya fi tsananta bayan wani bincike da ke nuna galibin ƙauyukan da ke kewaye da jihar ba sa samun kulawar lafiyar da ta kamata. wakilin Wakilinmu na Yola Ahmad Alhassan ya ziyarci wasu ƙauyuka da ke gefen jihar ta Adamawa ciki har da da ke kusa da kan iyakar Najeriya da Kamaru yankin da al'umma ke rayuwa a kan tsaunuka ga kuma tattaunawarsa da malama Hasiya wata mazauniyar ƙauyen da ke zayyana matsalolin da suke fuskanta. To mu dai gwamnati ta yi mamu ruwa, a yi mamu makaranta, a yi mamu hanya. Yi asibiti din mamu na so asibiti. Shi ke ma asibiti ai shi ke babban. Ganin irin wannan hali da kuke ciki a wannan ƙauye idan haihuwa ya kama mace ya kuke yi da ita. Kuna kaiwa wani guri ne ko kuwa dai a gida kuke iya ƙoƙarin ku ga ta sauka. To wata sa muna zuwa nan faran muna zuwa can faran tunda ka gani in an ɗauki mai haihuwa nan ba hanya kahin a je ma ai akwai matsala ba hanya. Kaddara shi wannan uh, naƙuda ya tashi cikin dare yaya kuke yi da mace. To sai dai a yi haƙuri sai da ɗan sahi a lallaba haka nan. Haka nan in za a zajjaba shi a kai shi asibiti. Kin yi maganan hanya idan kun tashi daga nan zuwa inda kuke kai mara lafiya asibiti yakan ɗauke ku awa nawa a hanya. Gaskiya faran muna yin awa biyu. Bayan Baya ga ƙauyen Bunga, al'ummar garin Rimbi na cikin waɗanda ke fuskantar gagarumar matsalar kiwon lafiya inda hakimin garin Alhaji Hamam Tukur Muhammad ke cewa matsalar ta kai ƙololuwa musamman ga mata masu juna biyu da ba su iya jure sassarfar sauka daga tsauni don kai kansu birane don duba lafiyar su. Rashin mm, mm, matsala na rashin hanyar su. Namba daya idan mace ta yi ciki in mace ba za ta iya haifuwa sama nan ba to ana gera laka borgo a daure da itace lokali saukar da mata nan a cikin borgo a nemi mutane kamar ashirin a yi na a shirya da su a ba su lada kamar dubu talatin saukar da mace nan zuwa gindin dutse inda za a samu mota ya kawo ta ko nan ko tafiya general hospital na ganye an ga matsala namba daya na biyu kuma idan cuta ya yi katutuwa wa mutum sai dai a ce mutuwa salamu alaikum domin in ba ku da karfi daukowa mutum nan to wannan mutum sai dai abin da Allah ya yi kawai. ma Mr. Barnabas Obadiya mazaunin guda cikin ƙauyukan da ke rayuwa a saman tsaunin ya shaida wa wakilin Muhammad Alhassan salon tasu dabarar da suke amfani da ita wajen saukar da marasa lafiya da ke jigace don kai su asibiti a birni. kiwon lafiya nan mu yi wahala da yawa. Wahala mu idan mutum yana rashin lafiya da mu hada kai daura itatuwa mu dauki wannan mutumi da kai har zuwa kasa ko mata masu juna biyu kuma lokacin da za su haifa kuma wallahi muna sa wahala da su dauka su akan itace wani lokaci kuma kafi mu yi so inda muna so mu eh, kai ta a fidda yaro ma rai je yi hali akan hanya shine wahala mun sa wahala ma resin lafiya ma haka ne menene da ba za ku samu mota ko mashin ku dauki mara lafiya zuwa asibiti to hanya mu din resin hanya mu din ba ke muna kan duwatsu muna muna kan kan dusi na siyasa ba mashin ba mota ki dutsen jaki baya iya wucewa ne jaki baya wucewa sam sam kai wahala daga karshe wane mataki kuka dauka don magance wannan matsala daga karshe kuma mun dauka mataki mun yi ta wahala mun gina karami asibiti haka mun gina da tabo mun yi mun gama da hannunmu mun penta mun yi mun samu magani mun zuba ciki da hannunmu yaron da yana aiki a ciki kuma ba, mu biya har yanzu shi yaron ya karanci abin da ya shafi kiwon lafiya eh ya karanta shi dan garin nan ne ko kuwa dai zuwa yi daga shi dan garin nan ne ana lura da mara lafiya wani lokaci kuma yana iya taimako taimako mata masu juna biyu su haifa wuri na kira ga gwamnati ba mu babban asibiti yadda idan babban siyu ya same mu a yi mana jinya akan dutse nan kada mu sa wahala mu dauka mutum zuwa kasa jin irin halin da al'ummomin waɗannan yankuna ke ciki a ƙauyukan jihar ta adamawa wakilin mu ya tuntubi hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar inda shugabanta dr suleiman sa'idu bashir ke cewa ai gwamnatin jihar na da ƙaƙƙarfin tsarin tsarin bayar da matsalar tarihi. Tsarin da muka kawo na baya wato wanda ake kira Basic Healthcare Provision Fund wanda muke kira turance tsari ne wanda ake so akalla duk wani maza ba a kasance muna da asibiti tacce akalla guda daya. Ko da yake wasu mazaɓun ward kenan political ward suna da fadi wanda ɗaya ba zai isa ba sai mu nemi wani biyu mu haɗa a kai. Dalilin da gwamnati ta kawo wannan tsarin shine ba yawan asibitocin ne ba ake bukata a samu asibitoci wasu kayayyakin aiki da isasshen malam ma'aikata da dama wanda za su bada kulawa da ake bukata don haka ne a jihar adamawa muna da mazabu political ward wato guda 226 a cikin haka ne muka ware a cikin sai asibitocin nan guda 226 mu samu mu cimma wannan buri bayan haka kuma mu ma'ana mu tsarin bisa ga shugabanci da muka samu a nan muka ce to wasu manya-manyan ward mun kara don wasu ward suna da faɗi to don haka ne a wannan tsarin na shine mu tabbata kowane asibiti a cikin 224 nan 26 nan za su iya su ba da kulawa da ake so ko da safe ko da rana ko da dare muna da ma'aikata ma'aikata akalla goma sha hudu a cikinsu wanda wasu suna safe rana dare wasu suna ba da kulawa duk ran da ake bukata cikin gaggawa to na tsare tsare na haka yake shi yasa duk asibitocin mu muna da ranaku na ayyuka na musamman sai dai shugaban hukumar lafiyar a matakin farko ta jihar Adamawa Dr. Suleiman Sa'idu ya alakanta matsalolin da ake fuskanta da karancin likitocin da jihar ke da su ko da yake akwai tsarin da suke amfani da shi wajen tura tawagar malaman lafiya ƙauye-ƙauye don bayar da kula kulawar da ta kamata. Bisa ga tsarin da muke yanzu na Basic Health Care Provision Fund wanda muke kira BCPF inda muka yi shine ko da mun amfani da babban asibiti guda ɗaya a mazaba wato a political ward muna da ma'aikatun mu wanda suna zagawa ranar talata suna gari kada guda kaza ranar kuma laraba suna wani gari ranar alhamis suna wani gari ranar juma haka zai taimaka mana tunda yanzu ba wai isassun ma'aikata muke da su ba isassun ma'aikatan ba wai wannan ba yawancin mu a nan wurin ba karatu aka yi sosai ba na harkar kiwon lafiya muna da karancin nan to amma bisa ga wannan tsari sai mu samu ƙwararrun ma'aikata je wurare da dama su bada da kula da ake bukata. Majiyar mu ta ganau da ido ta bayyana cewa galibin ƙauyukan ba sa samun wani tallafin lafiya daga mahukunta musamman gwamnatoci tsagon shekaru batun da ke ci gaba da ta'azzara halin da suke ciki. Ƙungiyoyi masu zaman kansu ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni na matsayin 'yan gaba-gaba da kan dubi irin waɗannan ƙauyuka a jihar ta Adamawa don kai musu ɗauki cikin irin waɗannan kamfanoni har da da apcot wanda ya kai ga gina asibiti ɗungurugum a ƙauyen ungurori kamar yadda chief ilgano bawaksin shugaban gudanarwa na kamfanin ki shaida wa ahmad alhassan okay this hospital is founded in the honor of our late chairman gd chara mun gina wannan asibitin ne domin tunawa da tsohon shugabanmu gd Chara, wanda ya yi aiki tukuru wa wannan kamfani na afcot ya haɗu da haɗarin mota a hanyarsa ta zuwa jihar gombe sai dai bayan da aka kawo kawo shi asibitin kwararru da ke yola an rasa na'urar tallafawa numfashi wanda zai tallafa masa kafin lokacin da za a tashi da shi zuwa jinya a ƙasar afirka ta kudu saboda rashin wannan tandin iska ya sa ya rasa ransa wannan dalili sa muka fara nazarin cewa idan rashin na'urar tallafawa numfashi babban matsala ce ga jiha ina kuma ga al'ummar da ke rayuwa a karkara waɗanda ba su da asibitoci wannan ya sa muka gina wannan katafa farin asibitin domin tallafawa al'ummar karkara waɗanda sau da dama suke shan bakar wahala idan jinya ta fuskanto su saboda girmama tsohon shugaban namu muka gina asibitin nan da kuma wasu ƙananan rassa sha shida domin likafar lafiya ta yi gaba kuma za mu taka duk rawar da ake bukata wajen ganin ɗorewar wannan asibiti. Tuma da duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu Ahmad Alhassan sai injiniyan mu Hassan Alhassan Sulaja sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.